cikin birnin Yamai matasa 'yan mata ƙananan yara da dama ne suke rungumar bara tare da ma'aifansu da ke fama da matsalar nakasa. Wasu daga cikinsu sun yi bayani. Ban ga aikin komai, zaman banza kawai nake yi. Ina tahiya bara, muna tahiya kaso bisa katako da kaso ƙasa da na hita makaranta. Na yi makaranta daga baya na huta saboda muna zuwa yawon bara da uwayena, muna zuwa su giran marshe har yantila da su nan muke zuwa ba. Domin kaucewa wannan bara na ɗiyan mabara mabarata masu nakasa kungiyar Arda Yesu ta ɗauki niyyar horar da su kan ayyukan samar da kuɗin shiga musamman ma 'yan mata a cewar mai tsarawar zaɓin wannan rukuni na jama'a na da dalili ganin cewa su ne mafi rauni kuma suke cikin haɗari na rayuwa bisa hanya Amina Saidu. Shekaru biyu da suka shuɗe na yi ta neman dubarar kafa wani tsari wanda zai taimaka ma almajirai. Ta haka ne na je wajen tsohon shugaban kungiyar makahin Nijar. Don ya haɗa mini irin bukatunsu musamman ma na yara da kuma irin abubuwan da suke bukata na karatu tunda dai ya bambanta da namu ake kwatanta mini ma da akwai wani rukuni da ake saurin mantawa da su 'ya'yan gajiyayyu sai na je na duba wata cibiyar koyon aikin hannu kuma na ɗauki 'yan mata uku na unguwar kwara ta gi na kai su a cibiyar na ce musu ga irin abubuwan da za su iya koya abun ya birge su har ma suka amince a yanzu haka mun kare zangon farko na tsarin kowace daga cikinsu za ta ɗauki nauyin koya ma 'yan mata hudu su ma girma to manufar mu ita ce su samu 'yancin kansu su rika cin gashin kansu daga baya kun muna so nan da 'yan shekaru don su samu su koya ma wasu matan ma da wannan horo ya zo daidai lokacin da ake bukata domin ba da wani fatan makoma mai haske na rayuwa cikin ɗayauci ga waɗannan 'yan mata da ke bayyana godiyarsu lokacin da na soma ɗaukan horo na ji daɗi mahaifa na ma sun ji daɗi sosai ana koyar mana ayyukan hannu da su tabulo muna kuma karatun islam islamiyya tunda akwai makaranta muna koyon kwalliya da su da huwa da sauransu mun gode muku sosai saboda ba mu yi aikin komai amma tunda mun kafa har tahiya mun ji daɗin shi domin a yau mun iya aikin hannu don haka mun gode muku sosai menene ribar ka zamna ba ka yin aikin komai waɗannan 'yan mata za su barin zaman rayuwa bisa hanya domin shiga zamantakewar al'umma da kuma fita daga wannan tarko na talauci da bara. See you Studio Banango.